bani da daraja bani da martaba magina ah, ah, ah, ya nika kana ta ciku ciku da babur kana kokarin dora shi akai ba fa mutum bane garzali atisaye nake yi yanda zan samu in naje na yi budi-budi da makanike na sai ne masa duka yau wannan babur din jiya fa ka karbo shi daga gurin bakanike to ba shi ne nake gaya maka ba jiya jiya na karbo mashin din daga gurin gyara bai kawo ni gida ba kuma yanzu gashi ya gaza kai ni kasuwa shi yasa nake so yanzu ka taya ni mu na daga mu in dauki mashin din nan ka mayar masa da shi ina dire shi shi kuma ma dukan tsiya ai duk laifin ka ne ai da zai zama laifina saboda makanike ka baya amfani da kayan gyaran mashin na martaba motorcycle spare part Nigeria Limited martaba motorcycle spare part Nigeria Limited sun tanadi kayan gyaran mashin mafiya inganci kaca sprocket blow inji da dukkanin kayan mashin sababi kuma original don ƙarin bayani a neme mu a babban ofishinmu da ke kasuwar kofar ruwa shagon Umar Awala Ali mai lamba 278 ko kuwa lamba 279 Ibo Line ko shagon Alhaji Nazifi Idris ko a lambobin waya sifili tara sifili uku ɗaya tara uku uku sifili biyar sifili ko kuma sifili takwas sifili shida sifili uku takwas uku tara takwas takwas. Martaba Motorcycle Spare Part Nigeria Limited sayan nagari mai da kuɗi gida. wato wai me na gaya maka ni dan Allah wai me yasa kake mun kai ni fa umarni nake bi umarni aka bani aka ce in daina kiran ka da wancan suna da nake kiran ka shi girmama suna ka Wai baka umarni Ana riga na gaya ma kai da umarni kake bi to tana baka umarni ne a lokacin tana matsayin manaja yanzu tun da kayan dini ne manaja na wannan kamfanin yanzu ni ma zan baka umarni abin da nake so a ci gaba da kirana da sunana yauwa ba na san wannan iskancin ba zan jure ba <laughs> wannan fa labarin barka jin gaya ba gaskiya soyayya ta fito ƙirikiri tsakanin ka da hajjaju wannan abun kawai gashi nan a faifai a buɗe sanka take kawai ka karɓi ta yi malam a ci gaba a wuce kuɗi a sha ina gaya ma wato wannan lissafin naka ba daidai ba wannan kawai Allah ne kaddara ku tsananin karfin addu'a goggo tana ta tayi ba dare ba rana zura na iyayinta kawai Allah ya bani guri na an zo guri kawai amma ba wannan abin da kake tunani yarinyar take cin mutunci na take wulakanta ni kai shaida ne kuma ita ce za ta me ka kawo soyayya a cikin wannan magana ka bar wannan ba wannan maganar alaji kai kai har yanzu baka gane irin wa'annan abubuwa ai wuta soyayyar ai da tsana ake fara ta idan ta dan soma nuna maka tsana sai ta ga ita kuma wannan salon ta wannan hanya ce za ta gano cewa to kai wani irin mutum ne ta al'amarin daga baya kawai sai ta gudu ma aiki haka ne shi nan kuma yanzu abin ya fito a kai ya buɗe saka take kai wai tsaya wannan abin ka zo mu tattauna ko ba ka zo mu gana aikin ofis ne duka biyu amma aikin ma na kammala kuma na tura ma shi ka gama ke tafi ofis da ka cigaba da aikin ka na fito duk wata hirar mutum yi ta can daban amma ba nan zancen gaji to shi ke ba jalaba da girma kujera ka kana fada matsala akwai matsala ka huta lafiya Allah ka ina so ki je ki kira mun ayan domin na za mu yi magana da shi. Dadi aya? Mm. Tun yaushe ya fita? Ai wallahi san mu koyi sassafe wai ya tafi ofis. A'a kamar yaya? To ke yaya aka kika san yayi sammakon fita? Dadi kenan. To na je gaishe da gungu ne sai take gaya min wai tun faɗa zafi tafi ofis. Amma na ce dadi ba? Hanya mm. ni ayan din nan ba gani yake muna zaman mu tare bai kamar yana takura ko yake irin wannan sammako. Ban me kenan aka ce yaro man kaza. To ai yana daga maganar da na yi miki kenan na cewar ya kamata a ce mu mun bar gidan nan. Saboda ni, yin hakan shine zai ba su dama su saka da su wahala. Shine abin da nake gaya miki kenan. Kike ganin cewar ke kin fi so a zauna a haka. Saboda ni, zaman su da mu a gidan nan tunda ni kin ga babba ne to kuma shi zai dinga ganin cewar kamar ya takura ga ki ga mahaifiyarsa ga matarsa ina ganin da mun nisanta da su shine zai samu dama da bai dinga yin wannan abun nan gaskiya dai da a'a Kar a faɗa mishi ya gyara kawai ni ma ba na so in dinga takura mutum ko wani abu haka amma dai batun mu tashi gidan nan ni ba na so bari ki ji wani abu da da sannu za ki gane wane ne ayan ai da kuna nesa da juna ne yanzu kuma kun kusanta da juna ko na kusa ga ki gashi don haka a yanzu ne zaki dinga gane halayyarsa domin me ni na daɗe da sanansa mutum ne mai ƙwazo mutum ne wanda yake jajirtacce akan dukkan abin da ya a gaba mutum ne wanda in dai ya zo ya zauna a cikin mutane to ba a san rabuwa da shi Ina fata kin fahimta. Don haka a sannu a hankali za ki dinga gane dukkan abubuwan da kika ga yayi za ki tuna maganganun da na gaya miki. Umi, umi. <laughs> Umi tawa. Dadi na. <laughs> Ki so ne sosai, mu da ke so.

daga yau a gidan nan kin daina fitowa wallahi dan kwado zan je in sayo ina gulle ki duk abin da yake so ki dinga kira na ina ga miki ba akwai abinci ba akwai lemu akwai komai a ciki me za ki dauka a waje la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam zo kina da hankali kuwa ki sa na a daki ki sa kwado ki kulle ni ba zakara ba ni ba kaza ba ni ba saniya ba ni ba dan sa ba ba agwagwa ba ba toro ba haka kawai ki sa na a daki ki kulle ni wallahi ba zai yi ba wani irin zancen banza ne wannan Gogo, wallahi ne na bulle ki babu in da zaki ce ana so in musu da babu ruwa ko ku ci gashi sigin da ake mini kwace min ke za a yi ba za a kwace ki a guri na kuma sannan ki dinga fita. Gidan ku kishi na ki ma har ya dawo kaina kin manta ki wace ce a waje na Zura in biki manta ba ni na yaye ki a hannuna fa na goya ki ki kai makaranta na yi miki aure kina tare da ni waye zai zo ya kwace miki saboda Allah ya ki manta da wannan ko muntuwa ne Allah na manta <laughs> Gogona. Na Na manta ne ba wanda zai kwace min ki. Ake ga wace ba wanda zai kwace. Oh, amma ki ce za ki sana ɗaki kulle saboda Allah da Annabi ai ki azabtar da ni zuhura. Su ko sun kai dubu na. Gogo ba mai kwace ki a wajena. Wannan shafa'uwa zai ɗauka sai ni. Yanzu dai kuma duk da ki je kuka huta. A ni ba na jin bacci dan Allah ki kyale ni sha iskar duniya ji daɗi. Gogona. <laughs> Gogona. Ga Allah shirye ki zuhura. Kai hayar kana kallo Hmm. Allah ka shirya. Na san kina na so na so ma ina san ki so soyayya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. agogo sarkin aiki ba na hana wannan sunan ba duba nake duba nake duba nake wai na je gaishe da gugu Marisa, kawai aka ce min kai ma har ka fita da wannan sanyi safiyan wannan wani irin sammako ne haka to ya za a yi saboda kin ga gaskiya jiya aiki ya dan kwanan min to shi yasa nake ganin gwaran fito da wuri saboda a samu damar da za a abin da ya kamata shi yasa kawai amma dai shi ne ko ka tsaya ka karya ma kawai ka tashi ka fita yake bari na ma a ce ka tsaya ma ko ka dan gaita da mutane na ma gane baka damu da ganin kowa ba kawai dai mutane ne suka damu da ganin ka shi yasa ka tashi kai fitar ka ba ruwanka ai ba komai tunda na zo nan ko dan kofi na samu da dan wani abu to shi kenan yanzu dai zan shirya maka abincin rana in kawo maka a'a ai ki bar shi kawai ni azumi ma nake to azumi kuma hmm, to masha Allah ubangijin Allah ya sanya mu adan shi to na gode to masha Allah ai mana addu'a ubangijin Allah ya biya mana bukatun mana alkhairi kuma Allah ya mallaka mana abin da muke so. Tuna gode. Kaso aso ne aso ne soyayya mu so juna mu damke so.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 ki so ne sosai mu damke soyayya shi ne silai so ni duk gidan nan mai ka samawa maza ma ka tambaya Malama Zuhura, ni kika duba ne naga kina ta saman zare zare. Wallahi waya ta ce ta dauke ba ta ji kin ga kuma ina so in waya da bibi. Ka san duk inda yake hankalin shi yana nan shi ma yana nema na. To, mu gani wace irin waya ce? Zuhura kenan, to ai wannan wayar taki babu cazar ta gidan nan. Yanzu cazar wayar ta wadda gidan nan babu ita? Da halin da ake ciki, bebi na nan yanzu hankalin shi a tashe. Yana nan yana tunanin ya za a iya jin muryata. Kin san mu ba mun saba. in ya fita aiki ko sai mu waya sama da goma sha biyar yana tambayan na ta abinci shi ma ya ta abinci da aiki haka dai muke yi har ya dawo ni baki zamu yi baby fa dan dole ne yake fita aiki Allah <laughs> to masha Allah ni wannan ta ku tana burge ni sosai shi yasa bana so mu rabu na fi so ku zauna a gidan nan kuma ni ma bana so in bar gidan nan kin ga idan kina nan tayi ni ma wasu abubuwan dan dauka a wajenki <laughs> To yanzu sai dai in baki waya ta ki kira shi ko? Kashi za ki yi amfani da ita ko? Eh to nuna min ma. nan nan za ki bai da nan da za ki sa ta nan lambobi. Mhm. To kuma ni a gaban ki zan buga waya? Ko kunya ta kike ji? Ko dai kina so in dan matsan baki waje? Hmm, ki dan matsa. To a sha soyayya lafiya. <laughs> za ta mawa yau? Wai ni dan ban da waya yanzu sai in kira mijina da wayarta. Wallahi cin layi na zo in je in suka ni. Nan ka samu namban biyu. Da ma ba wani ma yadda da ke da ba. Alhamar da nake yi. ga dai ka kafa kamfanin nan yanzu babu sama da ni ba kuma ga yadda Allah ya kawo da baka cikin sauki. kuma ƙanƙanin lokaci to ni abin da nake so da ni da kai don Allah da mu ragowar ma'aikatan da suke kamfanin nan kada ya zamto a wani nau'i na bakin ciki ko kuma hasada kar mu ba su kofar da irin wannan zata ta faru da mu ka gane saboda ka san yanzu misali mutane sun kawai kayan zuwa an ɗaukaka ka an girmama ka ba ruwan su da yamma bazan ka da wani da su wasu wani zuciyarsa ba ta da daɗi to ƙalla dai ni na fi son mu haɗa kai da kai mu ja kowa a jikin mu ci gaba da tafiya normal kar wani abu ya canja ba magana wani girman kai kowa da su irin mu yawa amma ni ina ganin ai ba ka da wata matsala da kowa a kan na ga a ƙarshe ma kusan yadda ma'aikatan suke nuna sun ma fi jin daɗin zamaninka a kan lokacin hajjaji to kuma idan wani ya kai ƙoƙarin ya kawo rigima a <laughs> kai da kake da ma'aikatan murhu kai fa matsala ka kenan sai ana magana serious sai ka tafi wani gurin daban kaga ga gaskiya nan Hello? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Baby! ‘Yar zuhura ta? <laughs> To ya ji Baby, ya Office Ofis lafiya lau. Komai na tafiya lau. kuma na san ke ma kina cikin kwanciyar hankali so in har kina cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ai ma dole in yi lafiya in ƙara yin dini da ni yawa sanni baby dama na ce barin ji muryanka in kira ka in gaishe ka baby ni ma fa idan ka dawo ko wannan wayar da nake magana da kai in ka ganta riya wallahi za ka siya min irin ta to shi kenan kin ga ina mita ni ma ina kewan ka I love you rututu I love you kacha-kacha. baby Mwai! Ji kenan bari na gama dan tattauna da miki sai ya sami ya ko insha Allah yawa ya zubura ta to bye bye mhm. ka ci abinci fa <laughs> kuma wayar rabajau ana jin maganar ita ne ji ba da wata ƴar tsana karka ce ba a na ba sai dai sai Allah shi ne ka abu Kace Tun da muka yi waya da Alhaji Sabitu kuma shi gyangyaɗi ya gani. Ha? Ya na ga ki da jaka ga mayafi kuma, ina za ki je? Ina da zan je kamfani ne. Me kuma za ki a kamfani? Na ga kin riga kin yi handan oba da aya, Me kuma ya rage da za ki je ki? Eh, dama ayan ɗin zan je ɗaukowa. To, abin hawan nasa ne samu matsala ko kuwa? A an dadi ko ɗaya kasan ya yi samman ko ya fita. Hmm. Kuma yana azumi. Mutum ya yi ni bai sha ruwa ba, ba shan ruwa, ba cin abinci, kaga abin da wala. Kuma wannan babur ɗin nashi sai a hankali wallahi ni dadi da ma za a samu. Ayin ɗin nan ko zai samu mota ba dai da in soya mishi mashin ɗin nan. Kaga idan ya tafi a wannan babur ɗin gashi ya yi azumin nan wani abu zai iya faruwa da shi. ba matsala shi yasa nake so in je in ɗauko shi a mota cikin aminci dadi <laughs> to shi kenan Allah ya kiyaye ta amin na gode dadi mm. dadi ka je kai bacci mana a rutun da ba dare ne yayi ba ai ma matsala zan dan gingida a nan din tukunna sai da dawo na gode da lafiya son faruwa da 'yan nan tawa ne Allah ya sa mu dace da yawa <laughs> masoya masoya an masoya ya gama na gode wallahi kin ga wannan wai take tun magana ake gara baya da ta san ga ni ga biyu kice kin ji daɗin amfani da ita. Na ji wallahi na gode so much. Kuma mako bai biyo shirin ne ba yana nan zai in zan zai ma zai zuwa ma irin ta. Kar ki damu ki ma za ki ci gaba da amfani da ita wata rana. Ai ki ce ga baby. Bar ganin shi yana hawa a mashin. Bar ganin shi kina ganin shi a babur. Baby duk abin da nake so yana yi min. Allah ba talaka bane ba fa. <laughs> To da ma ka ke. talaka bane. Yanzu dai zan iya taya bebin lakin wasu abubuwan da dama zan iya mishi babu matsala saboda kin ga abubuwa da yawa a kansa yanzu wata ba da tana kawo miki bebin kina da shi sabuwar waya na kayan ki ci gaba da amfani da ita kina kiran bebin ki kina ganin shi wannan ma ki rike mu dan Allah yanzu ne saka sayan mu wannan Ni a ciki na siya miki wannan ai ba wani abu bane ba. Ke kin san da nake ji da ke kuwa? Ya tsaya. Sai ta ke buɗewa ba? Yanzu dai a je kunne ni kin ga zan fita ina sauri. idan na dawo zan iya haɗa ta ko kuma na dawo haɗa miki ita. Kin goya mai kyau. Amma na gode. Kin san bidiyo kwan? Eh. Ina irin wanda ya fi suke yin nan suna kira mutum a waya haka. Kin san wasu? Ya na san wasu. To shi kina za ki kira shi ta wasu kuna bidiyo kwan. Yana ofis za ki ga kamar yana tare da ki. Allah! Ke na gode, na gode. Sai na dawo. Na gode.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 faruwa ne a hatta tambaya ta ma kake ka duba ka ga yadda ka bar ni mujigu mujigu wujiga wujiga da ni fi sabillahi ina dan uwanka kai bi baka sharshar da kai kaga magana ta gaskiya laifin kai, ba yanda ban yi da kai ba ka rungumi sana'ar mata gado kaga da Allah kar ka gaya min ba sukari kai kana so ka ce da ni kai noman kake yi kwarai kuwa domin a wannan zamanin babu abin da ifi dacewa da ɗan Najeriya sama da harkar noma domin noman yanzu ba irin na baya bane ya canja salo. Shakka babu kamfanin MJD Global Concept Limited ya tanadar wa manoma injinan aikin gona tun daga noma har zubawa a buhu. Muna da injinan haro manya da kanana daidai aljihu ba sai kun duka ba kuma akwai injin yin shuka tarakta manya da kanana. injinan saka taki da na ban ruwa muna da tresha don cire muku shinkafa alkama gero gyada masara da dawa kai abin dai sai kun zo kamfanin MJD Global Concept Limited. Bugu da ƙari kamfanin na bayar da horo ga manoma domin samun sabbin dabarun noma noma na zamani a sauƙaƙe mana da rassa a Kano Katsina Kaduna Jigawa Sokoto Zamfara Kebbi Abuja arewaci da kudancin Najeriya za ku iya tuntuɓar mu a lamba da 199 Hakimi Street a jihar Jigawa ko a lamba 42 Zaria Road Naibawa Kwatas daura da gidan Fet a jihar Kano ko a lamba wata Waterboard Road Dutsen ma a jihar Katsina ko kai tsaye ku tuntuɓi lambobin wayar mu 0706715845 0800 315 biyu shida ɗaya ɗaya MJD Global Concept